اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زلنا ونحن في هذه الأيام المباركات العشر الأول من ذي الحجة شهر الله المحرم أيها الإخوة الأثار الذي أمامنا غدا هو الوقوف بعرفات كما يقوم إخواننا الحديث في ذاك المشهد العظيم حيث يقفون ويدعون ربهم من زوال الشمس إلى غروبها هذا يوم عظيم أيها الإخوة الأفاضل فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أفضل أيام الدنيا عند الله تعالى ففيه يعتق الله سبحانه وتعالى رقاب عباده من النار وفيه يقبل الله سبحانه وتعالى الدعوات والابتحالات وفيه أيها الإخوة الأفاضل ينجي الله سبحانه وتعالى عباده من النار وينقذهم منها ويدخلهم في جنته أيها الإخوة الأفاضل الذين لم يرزقوا بالحج فلهم عبادات تختص بذاك اليوم من تلكم الإبادات أيها الإخوة الأفاضل صيام ذلكم اليوم فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنتين الماضية والباقية وفي رواية أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فإن الذين لم يرزقوا بالحج يطلب منهم صيام ذلكم اليوم أيها الإخوة الأفاضل فمن كان مريضا أو كانت المرأة حائضا أو مفتاء فهناك عبادات أخر يستطيع الإنسان المسلم أن يقدمها في ذاك اليوم من تلكم الأعمال أيها الإخوة الأفاضل الصدقات والهبات فإن كل عمل يقدمه الإنسان المسلم في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة فإن الله سبحانه وتعالى يضعفه ويفضله على غيره ومن تلكم الأعمال أيها الإخوة الأفاضل الدعاء الدعاء فإن الدعاء يوم عرفة من الدعوات المقبولة عند الله تعالى وقد توافرت الأحاديث الصحاب على هذا الحكم الشرعي أيها الإخوة الأفاضل من الأعمال المطلوبة في يوم عرفة ذكر الله سبحانه وتعالى ولا سيما ذكره بتوحيده وإخلاصه فقد خرج علماؤنا الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثر منهم عبد الله بن عباس ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو الذكر الذي غفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه داوم على فعله في يوم عرفة في حجة الوداع تلك الحجة الفريدة الوحيدة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وهذا الحكم يشمل الحديد وغيرهم فالحجاج الذين كانوا بذاك الموقف العظيم يطالب منهم أن يقولوا هذه الكلمة التوحيدية الإخلاصية وكذلك الذين لم يغزقوا بالحج الذين كانوا في ديارهم يطلب منهم أن يقولوا هذه الكلمة التوحيدية أيها الإخوة الأفاضل بعد يوم عرفة يليه يوم النحر ويوم النحر هو يوم الأضحية سمي يوم النحر بالنسبة للحجيج وسمي يوم الأضحية بالنسبة لغير الحجيج وهناك أحكام تختص بهذا اليوم أي يوم العيد الذي يسمى بعيد الأضحى من تلكم الأحكام أيها الإخوة في الأفاضل التبكير التبكير بالصلاة التبكير إلى الصلاة وبها فقد صحت الأحاديث والآثار التي تثبت أن التبكير إلى صلاة العيد أفضل من التأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يبكر بصلاة العيد وأصحابه اقتدوا به وكذلك تابعوهم إنهم اقتدوا بعلمائهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمنهم من كان لا يرجع إلى بيته بعد صلاة الفجر فلا يجد نفسه إلا في الجبانة والجبانة هي الصحراء التي يقام فيها صلاة العيد فقد ثبت ذلك عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وثبت ذلك عن نافع مولى بن عمر حتى إنه أسند ذلك إلى شيخه ومولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الصحابة الكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى صلاة العيد يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى وفسر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه يغدو أي أنه يبكر فإذا قيل غدا الإنسان لما يعنى به أنه بكر في فعل شيء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو لأمته في كل شيء بكرت فيه فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها والعطف في الصلوات كلها أن تعدى في أول أوقاتها فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي شيء عن أي عمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم سئل ثانيا ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله ثم سئل ثم أي فقال الصلاة على وقتها وفسر الصلاة على وقتها أي الصلاة في أول وقتها وصلاة العيد من عموم الصلوات حتى يوجد دليل يخصصها ولم يوجد ذلكم الدليل المخصص أيها الإخوة الأفاضل بادروا إلى مصلى العيد مبكرين ولا تتأخروا واعتبروا بأمر الأمراء الذين أمرونا بأن نتبكر اقتداعا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رحمهم الله تعالى أيها الإخوة الأفاضل هناك أحكام أخرى تختص بعيد الفطر من تلكم الأحكام أيها الإخوة الأفاضل عيد الأضحى من تلكم الأحكام أيها الإخوة الأفاضل الأضحية نفسها الأضحية نفسها فالأضحية سنة مؤكدة أو فرض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته لمن كان قادرا على ذلك فمن كان قادرا على الأضحية فإنه مطلوب بأداء هذه النتيجة العبادة التي سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث رأى أنه في المنام أنه يذبه ابنه فقال له يا, ابن يا, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم فصارت هذه السنة باقية إلى الأبد في الأمة الإسلامية أيها الإخوة الأفاضل حاولوا أن تقتدوا بهذه السنة التي سنها عبدكم إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأفاضل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وذبح قبشين أقرنين أملحين ذبحهما بنفسه وصحت الأحاديث الصحاء الكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في بعض الأعوام بأكثر من مئة كبش وتصدق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقراء أيها الإخوة الأبابل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أغبر لا تجزئ في الأضاحي أغبر لا تجزئ في الأضاحي الأرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والكثير التي لا تنقي هذه الدواب الأغبر متفق على النهي عن العضحية بها فقد اتفق العلماء بأجمعهم على أنه لا يجوز أن يضحي المسلم بإحدى هذه المواصفات أو الموصوفات من الحيوانات أو من بهيمة الألعاب وقال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكرت هذه الأرض وهناك دواب أخرى هي أشنع منها من باب قولهم المسكوت عنه أولى من المذكور به وهناك أوصاف أخرى من الدواب اختلف العلماء في حكم التضحية بها من تلكم الدواب هناك ما يسمى بالمقابلة وهناك ما يسمى بالقطعاء وما إلى ذلك من المواصفات الكثيرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وادعوا ربكم واستغفروه وصلوا على نبيكم يغفر الله لكم ويقبل توبتكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمتى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن ما سدرجع حري الظلم وشي بمنا gushe ba muna كيما سؤال بركة kwanaki goma farko na zulhijja iyaka suna ta gangarawa yau gashi muna cikin takwas ga wannan rana takwas ga wannan wata na zulhijja a yau yan mu alhazai suke fara aikin hajji domin za su tafi mina a yau ce ake kiranta da yau mutarwiya za su tafi je mina su kwana su yi azahar a lokacinta kasu su yi la'asar a lokacinta kasu sannan kuma su yi magriba a lokacinta sannan kuma su yi sallar isha'i kasu ita ma a lokacinta ba tare da haɗawa da ‘yan uwarta ba kashe gari kuma allah madaukakin sarki ya kai mu ita ce rana babba rana mai girma a cikin musulunci wato rana arfa ta ranar tara ga wata a inda yan uwanmu alhazai za su fayu a wannan bagire mai albarka bagiran da allah madaukakin sarki yake yin alfahari da bayansa yake nuna ma mala'iku kamar yadda ya tabbata a hadisi Hassan. yana cewa ku zo ku ga bayina ga sunan sun zo sun tsayu gaba gare ni suna masu kura jikin su yayi kura sannan kuma gashin su babu alamar cin kwalliya a tare da su sun shagalta domin bauta mini ku shaida ya ku mala'iku na gafarta musu wannan hadisi ne hasan yan uwa masu daraja alhazai za su tsayu gobe ranar arafat ana buƙatar su tsayi tun daga lokacin da rana ta zawali har zuwa lokacin da rana za ta faɗi wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in zan samu ne ana son su saurari hudu ba a masallacin namira domin a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudubarta ta ban kwana wacce take cike da sakonni sakonnin da suka shafi dukkan wani abu da ke da alaƙa da musulunci aƙida tauhidi sallah zakka kula da iyalai kula da makwabtaka da sauran duk wasu hukunce hukunce annabi sallallahu alaihi sallam ya dunkule su a wannan ba ta ta ban kwana wadda ake ce mata khutbatul wada ɗan uwa masu daraja an sunnanta mu alhazai su yi addu'a tsayu a gaba ga Allah maɗaukacin sarki suna addu'a tun daga lokacin da aka gama sallah a zahar da la'asar aka haɗa, aka yi hudu ba ki ta addu'a har lokacin da rana za ta faɗi a lokacin da za su rubuta su tafi muzdalifa domin su kwana a can mu kuma da Allah maɗaukacin sarki bai ƙaddara mana mun tafi aikin hajji ba to mu ma ba a ban mu a baya ba wannan rana rana ce mai albarka سيدنا عمر بن الخطاب كما يدعى الإمام البخاري يهويته يا جمد ya bude. bai hudan nan yake ce masa kai umar lalle akwai wata rana a cikin kwanakinku na addinin da a ce mu yahudawa wannan ranar ta sauka a gare mu ta mu ce to da mun dauki wannan ranar ta zama mana wata rana ta musamman da za mu rika cancarewa muna shagali muna biki wato idi sajidu na umar ya ce ni ko na san wata rana ce wannan ita ce ranar arafa. ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya kammala ma musulmai addininsu ya cika musu nimarsu a gare su kuma na san lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kuma na san wurin da ta sauka ita wannan ayar sannan na san a wani lokaci ta sauka wato al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yan uwa masu daraja abinda aka sunnanta mana mu da bamu je aikin hajji ba da muke zaune a ƙasashenmu a ranar tara ga wata shi ne an sunanta mana mai azumin wannan rana rana ta tara ga wata hadisai masu yawa sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna falalan wannan azumi na ranar tara ga wata daga ciki hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fita an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a game da wasu azumoma cikin waɗannan azumoman azumin farko da aka fara masa tambaya shine azumin rana Arafat ranar tara ga wata Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina fatan duk wanda yayi azumin ranar Arafat Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunubansa na shekaru biyu shekarar da ta gabata da kuma shekarar da ake ciki wato tun daga al-muharram na shekara ta 1439 ba rage ba har zuwa zulhijjarsa haka kuma za a kankare ma mutum zunubinsa na wannan al-muharram na wannan shekara 1440 har zuwa zulhijja wace gara ba ta wuce wannan al'umma tana cikin wani irin yanayi sabani yayi yawa a cikinta abubuwan da bai kamata a daga su su zama ababar rigima ba sai a daga su su zama ababar rigima ana ta kira a waya ana ta aikowa da sakonni duk da bayanan da malamai suke yi ana cewa ka ai azumi ranar asabar ai ranar asabar ce ba azumin asabar ake yi ba ai ranar arafat ake yin azumi ba yi da alaka da wata Asabar. kan ka ji a ranka cewa ba asaba kake azumi Rana arafat kake azumi azumin da za ka yi sunanta azumin arafat ko hadisin wancan ya inganta hadisin al-sammaru ya kuwar abdullahi ibn busur ko bai inganta ba abinda malamai suka tabbatar shine azumi ranar arafat ya tabbata ko da ya faɗo ranar asaba malamanmu magabata masu yawa sun tafi akan hukunci haka akan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suna yin azumi ranar asaba in aka ce za a lissafa su sai yayi ai wata hudu ba ne cin gashin kanta ko muhadara tabi'ansu da yawa sun tafi a kai ana yin azumi rana asabar idan yana da dalili waɗanda suka biyo su a baya atba'u tabi'i irin su Malik irin su al-Imam sannan waɗanda suke biye musu irin su Shafi'i irin su Ahmad dukkanin su fata wanda suka tafi a kai ce sannan waɗanda suka zo a karnona na baya baya fata wanda ke nan Shaykhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alaihi da almajirinsa al-imam sai da suka ɗau shafuffuka masu yawa a cikin littafansu suna bayani akan hukuncin yin azumi ranar Asaba. malamin al-qayyim a cikin littafinsa tahdibu sunan sharfin sunan abi dawud yayi wajen shafuffuka sun kai uku ko fiye da uku yana sharfin wancan hadisin na Abdullahi ibn Busr da ya riwaya daga 'yan uwarsa da ake ce mata As-Samma bint kafin sa malamin sa ibn qayyim ibn taymiya rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa ittiba'u siratil mustaqim li mukhalafati ashabil shi ma ya dauki shafuffuka yana bayani akan wannan so daga ba wata mas'ala bace wacce take ta rigima sai a wannan zamanin namu ne ta girmama ta zama babban abin rigima al-imam ibn qudamah a cikin al-mughni yayi bayani akan wannan yin azumi rana asabar me hukuncinsa sannan hatta malaman da suke ganin a ware ta bai halarta ba cewa suke yi makaruhi sannan kuma cewa suke yi a keɓance ta ibn kuzaima a cikin sahihinsa babin da yake da ibn hibban al-busti babin da ya kulla kenan al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi shi ma haka ya kulla babu al-imam tirmidhi a cikin jami'a nata shi ma haka ya ƙulla wannan babu to daga matsala ce mai sauƙi yan uwa mu sauƙaƙa wa kanmu mu daina rigingimu a kan wasu abubuwa sannan kan mu zama kan mu hana mu taqlidin malaman mu da suka gabata ko mu zo muna taqlidin waɗanda shekarun su basu da mutuwa ba wannan taqlidanci ka ce malam wane ya faɗa an faɗa an ce wani ya ce tun da malam wane ya ce to su suna nan akan wannan batun shi malam wannan da kake magana a kai in aka fito da abubuwansa ɗan bida'a da yawa suka fito da abubuwansa na kwarafaransa da yawa in aka ce wannan tonan za a yi ba za a ji da daɗi ba so da ka abin da yake daidai shi ne ya halatta za a yi yin azumi ranar asabar idan akwai dalilin da ya jawo a yi ranar asabar bincike da malamai suka yi bayi da iyaka a wannan zamanin kawai yanzu littafin da aka rubuta ni nan nan ɗan tsigigi na littafin da na bincika akan wannan matsalolin sun fi talatin akan wannan matsalar ta aji rubuce-rubuce kuma ana nan ana yin su akan wannan matsalar sau da aka ji Allah mutane ne yi makan mahaƙuri kowa ya tashi ya samu wannan falalar gobe da kai sakaci wannan falalar ta wuce ka a gafarta maka zanubanka na shekara biyu to ne kamanta sau daga kowa ya azumi gobe Allah mana ku take ku bayan rana a cikin wanda ba su samu damar yin azumi ba musamman waɗanda ba su da lafiya masu ciwon kwalta ko makamantan haka da mata waɗanda suke haila ko suke biki to akwai sauran ibadu da aka nemi mu yi a wannan rana a ciki akwai yawaita addu'a mu roƙi Allah madaukakin sarki rana ce da Allah madaukakin sarki ke karɓar yake karban addu'a ni yawaita kalmar shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala ni yawaita fadin wannan kalmar abinda Allah sama yarka fadi kenan a rana arafat la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala ka taba faɗin harka in ka gaji ka tina in ka gaji ka tina in ka manta ka tina ka saba faɗa a hankali iyalanka su ji abinda za a yi ta faɗa kenan kalmar tauhidi a cikin abubuwan da ake bukata a wannan rana ya kuma masu daraja akwai taimako so tari sukan tattara taimakonsu da azumi su in kuma wannan lokacin ya zo shi kenan sai su cire hannunsu ka sani taimakon da za ka yi a ramadan bai kai taimakon da za ka yi a waɗannan kwanakin ba da lantin hadisi domin manzo sama ya faɗa mun karanta hadisin a satin da ya gabata a hudu ba ana cewa babu wasu kwanaki da mutum zai yi aiki da Allah madaukakin sai ya tuso kuma suka fi alkhairi fiye da waɗannan kwanakin guda goma sau da a taimaka ma yan uwa a taimaka ma dangi a taimaka ma yan uwa musulmai a ba da gudunmuwa a taimaki waɗanda ba su da shi gajiyayyu suna da yawa a cikin al'ummarmu marasa shi suna da yawa a cikin al'ummarmu tallafa musu a taimake su wannan babban abu ne yan uwa masu daraja bayan rana arafat akwai ranar sallah an sha mana bayani akan hukunce-hukuncen ranar sallah abinda za mu ƙara jawo hankali a kan shi ne abinda har yanzu ko mutanenmu suke tada jijiyar wuya a kanta shi ne matsalar fita idi da wuri alhamdulillahi shekara ɗaya kenan cin a zariya mun samu ci gaba na gaggauta yin sallar idi da wuri kamar yadda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suka tabbatar da wannan tabi'ansa suka tabbatar da haka alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya saka mashi wagabanni da alkhairi suka tabbatar da wannan kuma aka to amma har yanzu suna koke-koke wasu kan kawo shubuhohi akan cewa ai an matsa ma mutane kalli yadda mutane in ka fita yau karfe shida karfe shida ma bata yi ba za ga mutane suna suna tsalle tsalle wai suna motsa jiki kar su mutu kar ciwon hawan jini ya kama su amma in an ce a tafi yi sai su ce an matsa musu haka za ka ga mutane suna ta fita wani zai tafi wata harka wani ba zai sallah a garin nan ba tun yau da asusu ba za ka yi ta ganin su duk suka fita dan na gaggauci da ido na ba labari aka ban ba to amma idi sai su ce an matsa musu wannan ita ce sunna yan uwa mu saba ma kanmu da yin abubuwa cikin sakwa-sakwa da sassafe hadisai ga sunan sun tabbata asar na tabi'ai sun zo sahabbai sun tabbata da tabi'ansu sahabbai fa zuwa suke daga masallacin asuba sallar asuba ne ba su koma gida kawai ta tuce idi dabinan da ake cewa ana ci kafin sallar a sallar idi a can masallacin idi ba suke cin kayan su a can suke cin kayan in kuma da za ka ci kayan ka ci da kayan sallah asuba ka ci a gida ko ka ci a masallaci ka ci amma sai mutane su ta da kwakwai da kwakwai da kwakwai da komai duk abu na ibada sai mu zama muna ja da baya amma abinmu na duniya sai mu zama cikin tauri da hanzari muke yin so daga ba daidai ba ne sunna ita ce mu ta idi da wuri an faɗa mana lokutan da za a tsaye da idi suna nan ba su canza ba su ne lokutan da ake da suna sallah karama a masallacin da ake tsaye da sallar idi a kai tun daga karfe bakwai shine lokaci na farko ina ji lokaci na ƙarshe shine lokacin karfe takwas shine lokaci na ƙarshe to ka je kai da wuri kuma fa'idar ai za ka je kai ka dawo masallacin idi ka zo ka yanka layyarka ana zuwa fa a wancan lokacin da ake jinkirta sallan nan sai mutum ya zo sallah a jihar fa bai gama yankan ragon ba amma yanzu Allah ya taimake ka aka tsaye da sallah karfe bakwai aka gama hudu ba bakwai da rabi inda ka tafi ila ka dawo a ce duk nisan shi karfe tara ka dawo to da sai a wannan lokacin za ka fita to yanzu ka dawo me rage maka kuma kai to daga sauki ne yan uwa aka ka mana ne kokari mu tsabbaka wannan sunnar sannan layya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam malaman mu suna da maganganu guda biyu akai wasu suna cewa sunna ce mai karfi abinda islamin suke ce sunna muakkada wasu kuma suna cewa farin ce ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko waye Allah ya bashi iko shine wanda aka bashi rago kyauta ko wanda ya sai rago da kanshi ko kuma wanda yana tsammanin albashi ba a yi ba amma yana da inda za a ba shi kuɗi ya je ya sai rago to ya halatta wannan yana da iko domin ya tabbatar da inda yana da rai insha Allah ta'ala ƙarshen wata albashin su zai shigo to ya halatta ya karɓi wannan kuɗi domin ya je ya sai rago amma ba inda aka ce a shari'a ka matsa ma kanka ka je ka ci bashi kai ba ma'aikacin gwamnati ba ka matsa ma kanka ka ce za ka yi layya a'a la yukallifu Allahu nafsan illa wuta. la yukallifu Allahu nafsan illa ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya ya yanka manya manyan raguna guda biyu masu baki da fari masu kuma kaho kaho na nuna lafiyar rago annabi sallallahu ya yanka su da kansa riwayoyi sun zo manzo sama ya taba layya yanka raguna 60 wata riwaya aka ce ya yanka raguna 100 duk sadaukarwa manzo Allah sama ya ba wajibi bane in kai layya ka sai ka ci malaman mu suka ce ya halatta ka iya raba naman layyar ka gida uku ka ci kai da iyalanka kai sadaka ga gajiyayyu mabukata sannan na uku kai kyauta da shi ga masoya an san bambancin da ke tsakanin sadaka da kyauta so daga duk abin da mutum yi daga cikin wannan ya yi daidai abin da ake bukata shi ne idan za a yanka ragon nan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyu liqari afdal qala aglaha thamanan sannan wa anfasuha inda ahliha aka tambayi manzo sama in zan yanka wata wuya to wata wuya ce tafi manzo Allah sallallahu alaihi ya yace wacce fi tsada sannan wacce tafi tsada fi shiga ran masu ita to shi yasa aka san a yanka rago mai kyau lafiyayye manzo sama aikace ya faɗa haka kuma a maganarsa ya faɗa haka ya faɗa cewa dabbobi guda hudu baya halatta a ilayya da su dabba ta farko ita ce dabbar da gurguwa ce ita in tana tafiya ana ganin tana don gisawa gunguntarta a bayyana take ya halatta ilayya da ita dabbar da take ba ta da lafiya da an kalle ta za a gane ba ta da lafiya baya halatta a ilayya da ita dabba da take mai ido daya baya halatta a ido a ilayya da ita sannan dabbar da take namammiya kanjamammiya wacce babu mai ko a tare da ita ita ma baya halatta a ilayya da ita al-imam ibn abd al-barr rahmatullahi alayhi yace an faɗi waɗannan guda hudun amma akwai waɗanda suka fi su muni mai ido ɗaya makauniya ta fi ta muni gurguwa zaunanniya ta fi ta muni haka ne a yi saboda haka an ambaci waɗannan domin su zama zakarun gwajin daji sau da waɗanda suka fi su muni su suka fi cancanta su zama ba za a yi lage da su ba akwai waɗanda aka yi saɓani a kansu wasu malamai suna ganin za a iya yi wasu kuma suna ganin ba za a iya yi ba abinda malamai suka yi sabani a kanta ka kauce mata yafi malaman mu suna cewa alhuhudu min al aula ka fita daga sabani yafi sau da in ka ji an sabani kan dabba ina za a saka da ita to ka kauce mata suna nan da yawa malaman fikihu a cikin littafin sun kawo tsofinsu da bayanansu suna da yawa yan uwa masu daraja ko kana da mata ko baka da mata ko kina da miji ko baki da miji ya halatta kilayya layya ba ta da alaƙa da aure an faɗa cewa za ka iya ci za ka iya sadaka za ka iya kyautarwa abinda ake bukata shine duk da jinin da kuma takawarka a cikin zuciyarka takawarka don wakai kayi ne don garari kayi ne don nuna isa ka nuna don alfahari don alfahari ka yi ko ko don allah da ya ce a yi ka yi sunna ce ta annabi ibrahim alaihi salam da ya sunnanta ta da ya gani a mafarki ya ce maɗansa ya kai ɗana na ga ina yanka ka a cikin mafarki me kake gani ya za a yi ce ya baba kawai duk abin da Allah ya saka kai ka. ni ku za ka same ni cikin masu juriya ƙarshe Allah mana kuɗin saki ya farshi annabi Ismail a ƙauni rajin shi ne azzabe shi ne azzabe Ismail aka fanshe shi bi zibhin azim ai mazbuhin azim da wani abin yanka mai girma aka fanshi annabi Ismail alaihi salam ba a yanka annabi Ismail ba aka ba da wani abin yankawa mai girma sau da ka wannan layyan muraya wannan sunna mu tabbatar da ita yi aiki da ita sannan annabi sama ya faɗi adadin kwanaki ko shekarun da ake bukata a yi dabba a yi layya da su mazu sun yi ce la illa al-musinnata kan ku yanka sai mutinna musinna ita ce wadda haƙorinta suka tabbata a cikin kowace dabba a raƙuma ɗin raƙuma mutum zai yi ƙauni rabi'i ya kai shekara biyar raƙumin da ya kai shekara biyar shi ake yin layya da shi a soki idan saniya ce wacce ta yi shekara biyu ita ce musinna idan rago ne wanda ya shekara ɗaya mazasta mai ce idan ba ku samu musinna ba to babu laifi ku yanka jaza'a jaza'a malamai suka ce a bunsiraye wacce ta kai shekara takwas a cikin tumakai kuma wacce ta kai shekara shida wata rana wata wata shida afuwar wata shida ba shekara ba wata shida su ne ake yin layya da su to daga yan uwa masu daraja akan gane ta hanyar haƙori na ba da labari ran nan na ga wani bidiyo da wani ɗan uwa ya yi yake nuna yadda haƙoran nasu ake gane su tun daga shanu ha abin da ya shafi raguna da kuma abin da ya shafi awaki sannan su masu saidawa in sun ji tsoron Allah za su iya faɗa maka in kai ba za su iya ganewa ba in sun ji tsoron Allah ko kuma ka tafi da masani amintacce domin karka ka je ka yanka abin da bai yi ba in ba ka yanka abin da bai ba bai yi ba fa abu burdata radiyallahu anhu sahabun manzon sallama ne ya zo ya yanka layyarsa kafin a tafi gidi ya zo ya faɗa ma manzan sama cewa shi ya yanka dabbarsa kafin a tafi gidi mun zama ce sha duka sha su laha yanka kawai dabba ka take da shi nama kawai za a ci amma ba lada cikin tura ma'aikin allah ina da wata yabban goma wadda ta kai wata hudu a zuciya ta kiwon da na mata mai kyau na fi son tafiye da tumakai biyu sai mutum ya ce to ka yanka kai jagai amma bayan ka baya halatta wani ya yanka da mai wata yi layi da mai wata wannan ita ce ƙa'ida kwanakin layi ɗan uwa masu daraja suna farawa ne daga ranar goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata wannan shine rajin ƙauli wato ayyamu tashrik kenan kwanakin shanyan nama duka wannan kwanakin kwanaki ne na yanka wanda bai samu damar yi ɗaya ga wata ba babu laifi ya sha sha goma ga wata ya sha ɗaya ga wata wanda bai samu damar yi sha ɗaya ga wata babu laifi ya sha biyu wanda bai samu damar yi ba sha biyu babu laifi ya sha uku ga wata ranar ƙarshe ke daga wannan rana kuma babu laifi a kan mutum yan uwa masu daraja mu kula da iyalanmu mu kula da 'ya'yanmu ana jawo hankalinmu a game da yadda wasu suke juyar da ranakun sallah bukukuwan sallah su koma ranakun sabon Allah iyaye akwai masuliya mai girma a kanku ku ji tsoron Allah ku tsara ‘ya'yanku mazanku da mazansu da matansu ana samun masha a da alfasha masu yawa a waɗannan kwanaki da ake gabatar da bukukuwan sallah maza da mata suna haɗuwa suna aikata ababen da Allah zai da su ba yarinyar da ba a taɓa bude mata jikinta ba sai ta je ranar sallah wani ya je lalata da ita ana shaye-shaye a wannan ranar ana askin banza ana sa tufafin da basu cancanta a sa su a shari'a ba ana jawo hankali a shar'ance shari'a ba ta yi da waɗannan abubuwan ba sannan a hukumance hukuma ba ta yi da waɗannan abubuwan ba muna fatan ya kasance alwaji uddini ya mana tasiri kafin alwaji usulfani abubuwa uku cikin hana mutum ya saba ma Allah ya aikata abin da ba daidai ba ɗabi'arka lafiyayya tana hana ka ta saba ma Allah ka aikata abin da ba daidai ba sannan shari'a addini na hana ka sannan idan baka ji ba akwai hukuma sau daga hukuma tana jawo hankalin mutane tun daga 'yan sanda da ake da su da civil defense dukkaninsu sun roki cewa a sanar da al'umma cewa iyaye su kula da 'ya'yansu karka ba ɗanka ya arzikin banza karka ba ɗanka ya sa irin waɗannan kayan masu kalan amai karka sa kayan karka bar yayanka ta aikata abin da ba daidai ba sannan kuma a mataki na unguwa ƙungiya ta gyara kayan ita mata ce a jawo hankali na iyaye su kula da 'ya'yansu ka hana ɗanka kafin abin da za a zo ya jawo maka aiki a ganka a bakin ofisin gyara kayan ka kuma kai ba memba ba ya kaga ba daɗi kuma ba an tara wasu bane aka gayyace ka aka ce ka je ka musu wa'azi ka je ne ka fanso ɗanka ko kuma an gayyace ka dan ya yi laifi ina alkhairin wannan abu mu ji tsoron Allah mu tsara wannan abubuwa ana jawo hankalin mu kula da baki da suke sauka a cikin mu ana ba da labari a 'yan kwanakin nan sace-sace sun yawaita a cikin wannan unguwa samu lura da ana cin halin damina to miyagu suna amfani da wannan dama ta ruwan sama da ake yi da daddare sai su yi sata ko su shigo su ce za su yi sata ko su yi ta'addanci sau da aka kula da suwaye suke sauka a cikinmu suwaye baki waɗanda ba mu gane su ba waɗanda ba mu gane ta tasarrufat wato irin ayyukan da suke bada kaiwa da komowarsu mu yi kokarin sanar da waɗanda suka cancanta ba gulma ba ne ba haɗa ba ne bane a'a tabbatar da tsoro ne da tsaro ne da kuma kauda tsoro a cin al'umma da tabbatar da alhaili a cin al'umma Yan uwa masu daraja sako na ƙarshe shi ne. ana jawo hankalin masallaci yana da buƙatu masu yawa a cikin waɗannan kwanakin akwai buƙace-buƙace da yawa da suke da alaƙa da masallaci so daga ana jawo hankalinmu a lokacin da muka gama sallah ake zagayawa da ababen neman taimako kowannen mai ba da gudunmuwarsa ya taimaka ya ba da cin waɗannan kwanaki masu albarka abinda ka ba da Allah bada kuɗi saki zai ninninka maka kuma yadda ya tabbata a hadisi sahihi so daga kada mai sakaci ba naira ashirin ba kamar yadda ake cewa a'a ka ba da duk ina akwai zai dunkula dubu ashirin ya jefa a cikin wannan abu da ake yi to ana bukata shi kadai da jefa dubu ashirin kaga ya tashi daga naira ashirin ke amma dai cewa aka yi daga ashirin zuwa sama ko saboda ka yan uwa mu yi kokari mu taimaka daga cikin taimako neman taimakon da ake akwai kwamiti da ake da su na zane da sabon gari da suke tafiya gidajen yari da gidajen gidan marayu da gidajen nakasassu da asibitota domin su je su sanya ma waɗannan yan uwa namu da suke waɗannan gidaje rai su ma suna buƙatar taimako so daga duk wannan taimakon idan aka tattara sai a san yadda za a yi a ba su nasu kuma sannan masallaci shi ma ya dauna shi domin ci gaba da ayyuka to daga muna kira da babban murya daga wannan mimbari do Allah kowa ya ba da gudunmuwarsa kada bai makawo da rowa duk wanda ya rowa ba Allah ya mawa ba ya makansa Allah madaukakin sarki ya shirye mu sauran hukunce-hukunce da suke da alaƙa da layya mutanen da yawa malamai suna ta bayani a kansu a rediyo ana ta yi a gidajen talabijin ana yi in ka buɗe jarida za ka gani social media ana ta yi kai wannan al'ummar tamu akwai alkhairi a ta ga wanda ya fi alkhair. Allah ya mana wasu ta goma shi masu yawa waɗanda za mu bi hanyoyin da za mu koyi addininsa amma ya lalata abin damuwa shi muna dajewa mu koyi addinin muna cin gajiyar waɗannan damar damammaki da Allah ya buɗe mana domin mu koyi addini su da ka uwa mu saurari malamai mu ji abin da suke faɗa mana na ja mana ayoyin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna fassara mana da abin da magabatanmu suka fassara mai aiki da shi Allah mana wuce sarki ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya gafarta mana Allah ya samu muna cikin bayin da zai yanta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka musamman gobe ranar arafa Allah ya ba mu cikakkiyar lafiya da za mu bauta mu. Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki da suka rage Allah madaukakin sarki ya mana albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya shirye mu shirye mu. Allah ya taimaki mu Allah ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya dora su akan daidai Allah ya sa su zama masu aikata abin da yake daidai Allah ya tsare su daga kurakurai Allah ya tsare kasar mu daga fitinu Allah madaukakin sarki ya saukar da zaman lafiya da alkhairi da yalwatar arziki a cikin wannan kasa ta mu Allah madaukakin sarki ka yalwata mana arziki a cikin wannan kasa ta mu ka kawo mana da fitinu da tashin hankali da yaƙe-yaƙe Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man abaita wa afina fi man afaita wa barik برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا جدارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون